قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يا كي wannan manzo ka ce wa al'ummarka Allah ya yi min wahayi cewa wasu jama'a daga cikin aljannu sun saurari karatuna na alƙur'ani a inda ake kira da baɗanu nakhla yayin da aljannun suka koma ga mutanensu sai suka ce da su tabbas mun ji wata magana da ake karanta ta mai ban mamaki da fasahar bayani da azanci